تؤصل من أربعة إذا كان فيها من يحتاج إلى ربع فقط وما بقي لذلك مثلنا للزوج لأنه هو أول درجته الربع ألم هل الوارث هناك eh ila rubu ila annahu laysa hunaka far'un warisun fahim eh yana son babu babu rubuyi a rubuga shi na rubuta eh arba'a lirrubu'i ga arba'a can farko lirrubu'i zaujun akun yawa sai a ba zauju rubu'uhu a huwa farluhu albaki littasib akun eh rabu eh lil arba arba lil rubu'i idan cikin mas'ala akwai mai so rubu'i to asalin mas'ala arba annaha aqallu adadin ya kharuju minhu rubu wa ma baqiya hmm. a'a inda babu da zo ke samun rubu' dan uwa ne akun ne gaskiya gare gaskiya ne na gane eh eh akwai abin da awal darja nisu ko yauwa eh nisu zai dauka eh to yanzu a dauka wannan aku din da ne imnun a gane ko a ba shi rubu wa ma baqiya lil imnu a gaskiya ne eh imnun hmm. eh shi ne ai ai gaji cikin kilas ba argument ba gane ba ba gane ba eh, eh ba gane ba ya eh, a yanzu ba ba ne imnun ne ɗa eh imnun ne zauju imnu wa zaujun hmm. domin inda babu ba imnu shi eh, nisbi yake so eh kwarai kuwa wannan haka yake hmm. da sauran shidda ko ko mun sa shidda ne to a goge ko eh. no eh to a fara daga shidda halitta ko asittatu ni sudu sudusin ko sinu wahid أولا سين أولا ok no li yasudu yasudu si na lisudu si ka umun bintun bintun mhm mm mm-hmm. akun eh okay akun na mm to azarin matsala min sitta kun gane ko don mi an ka ce asalin matsala daga shida domin nan ne ake samun sudusi kuma a samu nisifi a samu sulusani gama bakiya nan waɗanga binteni suna sun sulusani nawa arba da wama bakiya sai a ba ɗan'uwa yauwa daga cikin da bayan shidda sai nawa sai takwas mhm. asumun asumunu asamaniya nike so in ce asamaniya ga ta nan lissumun wa ma baƙiya lissumuni wa ma بقيا كا زوجة و وابن تو مسألة من ثمانية لزوجة الثمن وما بقي سبعة للابن تعسيبا Hmm? Oh, wow. to say sai isina ashara Is isina ashara للمسألة فيها سمن و wa sudusun kamaza ka zaujatin zaujatin wa ummin summa imnun uwa tana sun sudusi makarajin sudusu min sitta mata tana sun sumuni makarajin sumunu min samaniya bai na adadu sitta wa samaniya ta tawafukun bin nisfi na kudu a hadihima wa huwa salata na daribu ha fi kamilin akar wa samaniya tudina arba'atun wa ishirin wa hadhihi arba wa ishirin hiya asalul mas'ala mata tana da ɗai bisa takwas na ishirin da hudu nawa kenan uku sai a bata uku uwa tana da ɗaya bisa shida hudu za baƙiya sabata ashara wa huwa lil imni ta'siban shikenan at-ta'sil saura at-tashihu ko wani darasi ne shi ke karantar da gobe in darasi na yau bai zauna ba na gobe ba zai samu wurin zama ba kunga da ba mu yi nisabul arba'u ba da wannan tasir din bai samu wurin zama don ba mu san yadda za mu yi amfani da waɗannan adadun mutakalifa Eh? Eh? aladul murakkaba ne hmm. eh daga daga sha biyu zuwa sha hudu su ne adadul murakkaba daga shidda zuwa kasa shi ne adadul jamida guda biyu ne eh warbawa ishirin Mm. zina ashara wa arba'atu wa ishirin sune ne adadul murakkaba eh, eh wane biyu ga hmm? a tasihu kan ba ma samu wurin shiga a lokaci ya kare tasihuwa wa shine kashin bayan fara'ili shi ne kashin bayan fara'ili hmm. yanzu ma ina ganin ba tasihu zai biyo baya ba aulu domin a yi ta'asili an ba a sahabul hurul to akwai inda waɗannan ta'asil ɗin za su yi kunci a samu wato abin na mi izdiham izdihamul warasa masu ci da farali sai su taru to sai a yi aulu hmm. to yanka gama aulu sannan a komo ga tasihu hmm. to yana daga cikin tasihu na kakan yana daga cikin tasihu ba mu kawo gare shi ba don mun gama asili wajen tasihu yake shigowa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي صلاتي النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ورحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من أزواجنا وزيتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم أغفر لي والوادية اللهم أرهما كما ربياني سجيرا يا الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم Allah muna roƙonka duk alherin duniyan nan wanda manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka mu ma muna roƙonka shi Allah ka bamu Allah shirrukan da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka tsare gare su Allah mun roƙe ka tsare gare Allah ka tsare mu Allah maƙiyan mu da mahassadan mu masu mun mana kullakullan shirruka Allah kaga inda muka kai ya Allah ka yi mana mahita ya Allah ka yi mana mahita a cika da Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين